yiwa a zaɓe ni gwamna a jihar katsina in sa idanu in yi shiru in rungume hannuwana sai abin da ko soja ko ɗan sanda daga tsakiya aka yanke hukuncin su yi shi za a yi. Your Excellency eh, zababben gwamna kamar wanne hali ake ciki dangane da eh, maganar da kai a baya na cewa eh, za ka shiga daji ka yaƙi 'yan bindiga. Duk inda aka ce ga wata matsala can ta faru aka ce ga gwamna can ga kwamishinan 'yan sanda ga shi kan shi kwamishinan 'yan sandan da kwamanda na sojoji in dai ka shiga gaba za su bi ka baya a gani kuma za ku ƙara ƙarfafa wa mutane gwiwa ban ce kowane daji za a adadi za a ba amma dai akwai wuraren da in an yi kuruntu in Allah da za mu leka da izinin sai an mana haƙuri ba da mun fito da safe ba an rantsar da mu gobe da safe za mu canza jihar Katsina sai mutane sun yi haƙuri da mu za mu hito da tsare-tsare wa'anda kila da farko wa'annan tsare-tsaren ba za su yi mutane daɗi ba kila da farko mutane da yawa ba za su ji daɗin irin yadda muka fito ba saboda wata buƙatar su bata biya ba amma dai muna roƙon a yi mana haƙuri a yi mana afuwa a taya mu da addu'a insha Allah za mu tsaya a tsanaki mu yi gyare-gyaren da ya kamata mu yi sannan mu fara sako mutane ayyuka na alheri domin ci gaban mutanen jihar a sakamakon da aka fitar kana da ƙura wurin 860 yayin da mabiyinka na jam'iyyar pdp yake da ƙura 480 to abinda mutane suke zira ido su gani yaya za ku gamsar da kotu yadda kuka samu wannan ƙuri'u constitution na ƙasa ya ba shi dama ya je ya nemi haƙƙin shi yana da hujjoji ya gabatar da hujjojin shi eh, abin duk kotu ta yanke hukunci mu 'yan ƙasa ne 'yan najeriya ne muna ansa hukunci mu tun kayan aje kotu ta Najeriya mu mun kai kanmu a kotun Ubangiji tuntuni mun ce duk hukuncin da Allah ya yi a kan mutum kayan a zaɓe mun yadda da shi in mun samu mun gode ma Allah in mun rasa mun gode ma Allah hukuncin da Allah ya yi a kan mun gamsu da shi mun karɓe shi. To masu bibiyar mu barkanmu da sake haduwa da ku a wannan dandali da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. A yau muna tare da zababben gwamnan jihar Katsina Dr. duko Umar Rada wanda aka bayyana a matsayin wanda ya nasara a jihar Katsina a jam'iyyar APC a baya-bayan nan. Assalamu alaikum ya azumi. Wa alaikum salam alhamdulillah. Masha Allah. To an yi zaɓe a jihar Katsina na gwamna kuma Allah ya sa kai ne kai na eh, wato nasara. Ah, ya kuka ji da ita wannan nasara ɗin? A nasarar da muka samu nasara ce daga Ubangiji kuma ba ƙarhin mu ba dabara mu ba iya mu ba. Allah ne ya ba mu wannan nasara muna godiya gare shi. Muna godiya ga al'ummar jihar Katsina da suka fito kwansu da kwarkwatar suka yi mana zaɓe wanda aka daɗe ba a yi irinsa ba. a jihar katsina so wannan godiya ce ga allah mun gode alhamdulillah yadda ta kasance kuna irga rumfunan da kuka faɗi ba rumfunan da kuka ci ba shi yasa watakila jami'ar adawa ta pdp ta ce ba ta yarda da wannan sakamakon zaben ba domin ita ce ta ci zaɓe na shugaban ƙasa to kuma a wannan jiha da wurin ƙuri'a wurin dubu bakwai to ya za a ce da aka zo zaben gwamna kuma a yi mata wannan rata haka mai yawa suna ganin kamar akwai maguɗi eh, ciki ya za ku yi da maganarsu a kotu mutane suna suna mantuwa kuma suna rasa bambanci abubuwa yadda suke zaben farko da aka yi mutane su fahimci cewa zaɓe guda uku ne aka yi a rana guda apc ta ci sanatoci guda uku wanda tazarzan maki tsakaninta da pdp ya kusa dubu hamsin mun ci 'yan majalisu guda tara cikin goma sha biyar wanda tazarzan makin da ke tsakaninta da apc wajen ƙuri'a dubu talatin da wani abu ne an yi zaɓen shugaban ƙasa wanda ta zarar nan kamar yadda ka faɗa ƙasa da dubu bakwai ce wanda kuma wannan kana iya alaƙanta shi da ɗan nau'i na ƙabilanci da nau'i na ɓangaranci wanda duk a siyasar najeriya ba ka iya bambanta shi irin wannan kuma duk da wannan abin da aka yi jihar katsina ita ce ta ba tinubu ƙuri'u ta uku a yawan ƙuri'u a najeriya sannan kuma abin da za a fahimta akwai bambanci tsakanin zaɓen gwamna da zaɓen shugaban ƙasa wannan abin bayyane yake a zahirance domin idan ka kalli zaben gwamna zaben shugaban ƙasa mutane na ƙasa ba su damu da shi sosai ba kamar yadda mutane suka damu da wanda zai zama masu gwamna a jihar katsina so rashin fahimta ce ko rashin basira ce a wani ya ce an yi zaɓe na shugaban ƙasa ƙuri'un zaɓen gwamna sun fi yawa to mutane ya kamata su sani duk wajen jihar katsina in ka kalle ta babu runhuwar da ƙuri'un ɗan takarar gwamna ba ba su ɗara ƙuri'un ɗan takarar shugaban ƙasa ba a sakamakon da aka fitar kana da ƙuri'a wurin dubu ɗari takwas da sittin, yayin da mabiyinka na jam'iyyar pdp yake da ƙuri'a tamanin. To abin da mutane suke zira ido su gani yaya za ku gamsar da kotu yadda kuka samu wannan ƙuri'u. Constitution na ƙasa ya ba shi dama ya je ya nemi haƙƙin shi yana da hujjoji ya gabatar da hujjojin shi eh, abin da duk kotu ta yanke hukunci mu 'yan ƙasa ne 'yan Najeriya ne muna san hukunci. Mu tun kayan aje kotu ta Najeriya mu mun kai kanmu a kotun Ubangiji tuntuni. Mun ce duk hukuncin da Allah ya yi a kan tun kayan a zaɓe mun yarda da shi. in mun samu mun gode ma Allah in mun rasa mun gode ma Allah hukuncin da Allah ya akan mu mun gamsu da shi mun karbe shi kuma duk wani hukunci da wani ma zai yi wallahi tallahi mun mun shirya mun karbe shi abinda da yake da muhimmanci mun fito mun nemi al'umma su zaɓe mu kuma al'umma jihar Katsina sun zaɓe mu sun zaɓi cancanta sun zaɓi kwarewa sun zaɓi mutanen da suke ganin za su rike musu amana su da ta dukiyoyinsu kuma alhamdulillah mutanen nan da suka fito 859,892 suka zaɓe ni alhamdulillah muna godiya gare su dukkan ma sauran mutanen jihar katsina da suka fito har suka zaɓi wasu jam'iyyu na adawa duk muna godiya saboda wannan shine demokuraɗiyya. a matakin ƙasa zababben shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya miƙa hannayensa ga 'yan jam'iyyar adawa ku a katsina ganin irin Eh, turka-turkar da aka sha tun kafin lokacin da ka samu eh, tikitin na jam'iyyar apc aka zo aka yi yakin neman zaɓe mai zafi to amma duka dai allah ya sa ka samu nasara shin akwai wani tanadi da kake da shi na ɗinke baraka a siyasar jihar katsina ai muna cin zaɓe a na bayani na na farko da nema al'umma shine cewa ina kira ga dukkan wa'anda muka yi takara da su su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu kawo ci gaba a jihar katsina so na buɗe hannayena na buɗe zuciyata na buɗe ƙirjina ina roƙonsu su zo mu haɗu baki ɗaya mu kawo ma jihar katsina ci gaba batun tsaro wanda jihar katsina take ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da matsalar tsaro eh, wani tanadi kai na tinkara wannan matsala na faɗa na faɗa na faɗa maganar tsaro na ce ita ce number one domin abubuwan nan na tsaro ba za mu iya gudanar da shi ba sai idan mun natsu abubuwan da muke so mu kawo na ci gaba a jihar katsina ba mu iya kawo su idan babu tsaro a jihar katsina kuma kamar yadda al'umma ke ta faɗa ina jin mutane sukan zauna su yi taban kaura suna faɗar cewa abin tsaro hannun gwamnatin tarayya yake da 'yan sanda da sojoji ban yi gardama ba amma bai yiwa a zaɓe ni gwamna a jihar katsina in sa idanu in yi shiru in rungume na. sai abin da ko soja ko ɗan sanda daga tsakiya aka yanke hukuncin su yi shi za a yi a'a za mu ba da tabu gudunmuwai za mu yi ƙoƙari mu samu namu mutane a ƙauyukan da suke kuma mu ga yadda za mu yi su haɗu da ƴan sanda da sojoji mu ba su kayan aiki mu ga abubuwan da za mu iya yi domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar katsina. your excellency eh, zababben gwamna kamar wannan hali ake ciki dangane da Ah, maganar da kai a baya na cewa uh, za ka shiga daji ka yaƙi 'yan bindiga. Ah, wannan maganar tana ta yi, amma inda ba ƙasa ake gardama kokowa. Kun san ya kamata al'umma su fara yadda da abubuwan da muke faɗa musu. Tunda a lokacin da muka je kamfen, hanyar duk da aka ce ba a bi saboda matsalar tsaro an hana a bi ta officially mun bi ta. Garuruwan da ko jami'an tsaron suna tsoron su je su mu mun je su mun tsaya mun yi lecture cikin garuruwa nan mun magana da al'umma hanyoyin nan mun bi su mun je to wannan ya kamata mutane su fara yarda da cewa da gaske muke kuma abin da muke cewa kyakkyawan shugabanci duk inda aka ce ga wata matsala can ta faru aka ce ga gwamnatin ga kwamishinan 'yan sanda ga shi kan shi kwamishinan 'yan sanda da kwamanda na sojoji in dai ka shiga gaba za su bi ka baya a gani kuma za ku ƙara ƙarfafa wa mutane gwiwa ban ce kowane daji za a dare za a ba amma dai akwai wuraren da in an yi kuruntu in Allah ya da za mu leka da izini Kana da ƙwarewa a ɓangaren kawar da talauci kama jagoranci hukumar gwamnatin Najeriya wadda ke da alhakin ah, bayar da tallafi ga ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa. Shin akwai wani tsari da za ku fito da shi idan har aka rantsar da kai gwamnan jihar Katsina yadda duk tallafi ko ko wani taimako na gwamnati idan ka bada za ka tabbatar da cewa ya kai ga talakawa? Da an rantsar da ni zan kafa hukuma ta ƙanana da matsakaitan masana'antu a jihar Katsina wadda za ta zama ƙarƙashin ofishin gwamnan jihar Katsina domin in sa idanu tabbatar da nagarta ayyukan da ake yi tabbatar da cewa abubuwan da aka mata su je sun je ga wanda ya kamata su je wurin shi ba wanda bai kamata ba kullum abin da za mu yi kokari mu kiyaye in muna son mu nasara a gwamnatinmu da kuma mu nasara a ƙasanmu sai mun rika ba mutanen da suka cancanci abu abin da ya kamata mu ba su mu kauce ma alfarma mu kauce ma son zuciya mu kauce ma wane daga wurin wane ya fito sannan ya samu wata biyan bukata kamata ya yi musarki cewa duk mutanen jihar katsina wa'anda suka fi cancanta su samu abin su suka same shi don haka in allah ya shi ya sa na ce zan sa ta a ofishina kuma zan kula da al'amuranta kuma zan kula da yadda ake gudanar da ita kuma za mu kula da cewa duk horarwa da tallafi mun bada shi a inda ya cancanta mu bada shi ba ba a san ran mu ko son zuciyar mu ko bisa ga son zuciyar wasu al'umma. Waɗannan shirye-shirye da kuke da su wurin ciyar da jihar Katsina gaba za a gansu a nan take ne da zara aka rantsar da ku a kan mulki ko kuwa sai an ɗan kai wani lokaci haka. Abin da nake son in ƙara kira ne nake son in yi ga mutanen jihar Katsina sai an mana haƙuri ba da mun fito da safe ba an rantsar da mu gobe da safe za mu canza jihar Katsina. Sai mutane sun yi haƙuri da mu za mu hito da tsare-tsare wa'anda kila da farko wa'annan tsare-tsaren ba za su yi mutane daɗi ba kila da farko mutane da yawa ba za su ji daɗin irin yadda muka fito ba saboda wata buƙatar su ba ta biya ba amma dai muna roƙon a yi mana haƙuri a yi mana afuwa a taya mu da addu'a insha Allah za mu tsaya a tsanaki mu yi gyare-gyaren da ya kamata mu yi sannan mu fara sako mutane ayyuka na alheri domin ci gaban mutanen jihar Dr. Duko Umar Radda zababben gwamnan jihar Katsina DW Hausa tana maka godiya sosai da ka kasance tare da mu. Ina godiya Allah ya sa mu sha ruwa lafiya.